wallahi ba abin da za mu san na ibtila'i ne daga Allah Allah ya sauko da shi Allah ya daidaita lamarin eh ni dai ban ji daɗi ba magana ta domin Allah ban ji daɗi ba ma'asi da tufa ya zuwa ubangiji Allah kawo mana sassauci gaskiya ban ji daɗi ba domin Allah saboda gaskiya a rayuwa a dinga yin adalci saboda shugabannin mun da su mana adalci za mu ji daɗi in ba su yi mana ba kuma kaga ba za mu ji daɗi ba eh ba daɗi amma mutane su gane su duba yanayin rayuwa yadda take shi wannan shugaba mu ba mamaki laifin ƙarin kuɗin man nan ba da gare shi ba ne. maganar man fetur babban abin da za mu iya cewa akai shugaban ƙasa ya kamata ya duba wannan magana tausaya wa talakawa a samu a samu rangwame a cikin wannan al'amari sunana lawal abubakar to mu dai abin da za mu ce to mun ji dai abu ya zo lokaci daya da ba mu taɓa tunaninsa a wannan mulki na janaral muhammadu buhari ba to muna tunanin insha allahu alheri ne kun goyi ba ke eh to ai ko ba ma ko muna so ko ba ma so abin da muka zaɓa ne muna tunanin alheri to kullum alherin muke tunani wasu 'yan najeriya kenan a nan kano ke bayyana ra'ayinsu dangane da matakin gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur tun daga shekaran jiya laraba sai dai kungiyar Kwastan Arewa Citizens mai rajin kare muradin 'yan Arewa wacce ta fara gudanar da zanga-zangar mana don nuna kyamar cire tallafin man fetur lokacin da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta yi yunkurin hakan a shekara ta goma 2012 ta ce a yanzu ma a shirye take ta kira gangamin zanga-zangar barista Audu Bula Mabukarti shine gaban kungiyar gaskiya a fahimta ta wannan kari abin takaici ne abu na farko shugabannin wannan gwamnatin da duk wanda suke kewaye da shugaban kasa da su muka yaki cire tallafin man fetur a wancan lokacin kuma a yanzu sun zo sun kara ba tare da sun tuntuɓi mutane ba idan a ce wani abu ne ya sauya na bayanai ko kuma na fahimtar su to kamata ya kafin su cire tallafin nan su zo su mai 'yan najeriya bayani dalla-dalla da hujjoji gamsassu in muka gamsu cewa a cire sai a cire amma kaga a wancan lokacin wancan shugaban har kwamiti ya kafa suka dinga zagaya suna wayar wa mutane kai cewa ga dalilin da ya za a ce yi muka yarda. amma yanzu shugaban kasa ya je ingila ya zaman shi kawai ya sa aka cire tallafin mai a Najeriya ba tare da an yi ma kowa bayani ba wannan zai nuna maka cewa shi shugaban kasar nan duk da kaunar da muke masa shi wato ya dauki yan Najeriya ba a bakin komai ba yana ga komai zai iya yi ba tare da ya mai yan Najeriya bayani ba abu na biyu lokacin da aka hakaito wajen yin aikin wajen cire tallafin nan bai dace ba yanzu ana cikin lokacin matsala farashin dala ya tashi farashin kayayyakin abinci da na masarufi sun tashi wancan makon shugaban kasa ya ce yana sana sane da wahalar da muke ciki kuma zai maganin abin kawai sai yanzu ya ɗebo gishiri ya ƙara zuba a ciwon namu ban goyi baya ba muna kira ga shi wato fada shugaban kasa ta fito ta yi wa 'yan najeriya bayani dalla-dalla dalilin da ya sa suka cire wannan wannan tallafi in ba su gamsar da mu ba mu ce ba mu yadda ba su mayar in kuma suka ki mana bayani sai mu fito mu yi abin da muka yi wancan lokacin me za ku yi zanga zanga barista Audu Bula Mabukar kenan shugaban kungiyar Concern Arewa Citizens tuni dai ita ma kungiyar kwadago ta Najeriya LLC ta yi tur da matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya tana mai cewa nan gaba kaɗan ne ma magabatan kungiyar za su yi taron gaggawa domin ɗaukar matakin da ya dace game da wannan al'amari. Mahmud Ibrahim kuri muryar amurka daga kano nigeria